subscribe and sign up. Please da suna ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku takon karshe kashi na goma sha uku. Kina wani abu ne? Girgiza mai kai ta yi. A'a, ba abin da nake yi. Yauwa, mai baby girl. Kin tuna maganar da muka taɓa yi da ke last week? shiru ta yi tana faman kyafta ido a kokarinta na ta tunano maganar da suka yi na manta ka tuna min mana numfasawa ya yi kafin ya ce bakin ce kina so ki yi ma chief namu godiya ba game da alkhairan da yake yi miki marmashi ta sake tare da cewa na tana good yanzu abin da nake so da ke kin ga ni ke ɗawainiyar kai mishi abinci har ma da gyara masa rum ɗin shi saboda bai yarda da kowa ba yana da wuyar sha'ani ni ma dan ya aminta da ni shi yasa ya yarda ina masa aiki a fat ɗinsa abin da ya kamata yanzu ke nake so ki ci gaba da zuwa fat ɗinsa kina yi masa hidimar kai mishi abinci breakfast lunch and dinner sannan yana yawan shan kwafi a rana sau shida nake kai mishi gyaran ɗaki kuma sau biyu ne safe dare before ya kwanta bacci sai kuma gyaran falo ɗinsa da toilet ɗinsa da dressing room ɗin shi hada ɗakin motsa jikinsa tunda ya fara koro mata jawabi ta zaro masa idanu waje tana kallon shi kanin kamar ta ruɗe ne ya sa shi sassauta muryar shi ya ce ko baki iya aikin mata ba ne marmashin yake ta sakar masa tare da cewa na iya amma na ji kace yana da wuyar sha'ani kuma bai yarda da mutane ba ta yaya zai yarda ina zuwar masa fat ɗinsa har na yi masa aiki ta jefa masa tambayar tana duban shi kada ki damu zai yarda da ke abin da yasa kika ga na baki wannan aikin saboda ta hanyar kyautata mishi ne kadai zaki iya biyan shi da ɗawainiyar da yake yi muku tunda shi ba a yi mishi godiya bai so jinjina kai ta yi alamar tana fahimtar shi shikenan yaushe zan fara zuwa yi mishi aikin murmushi ya sake jin ta amince fatan shi Allah ya sa ya yarda da ita yanzu nan zaki fara aikin gyara mishi room ɗinsa baya a ciki daga sallar asuba ya nufi gidan kakansu Obi. Kafin ya dawo police ki tabbatar kin gyara mishi ko ina na part ɗinsa. Before ki gama, ni kuma zan kawo miki breakfast din shi. Duk idan ya kai duk idan na kai mishi abinci, sai na tsaya na yi saving ɗin shi. Ke ma haka zaki. Na san kina da natsuwa. Jib bai san mutum mai kazanta. Yana son mai tsafta. Kullum ki tsaftace jikinki da suturarki kafin ki shiga part ɗinsa. Wani kallon take bansa da shi a fakaice. baka da matsala da ni insha Allah zan yi komai yadda ya dace ha cikin ransa ya ji daɗin maganar da ta furta mishi mu je in nuna miki ɗakin da sauri ta ce ai ban gama shiryawa ba ka bani mintuna yanzu zan dawo amsa mata yayi da to da sauri ta koma ɗakin a lokacin batul ta shirya bedroom tana wanka shap shap ta nufi glass wide wardrobe su. ta shirya kanta cikin turkish gown launin yellow rigar ta yi mata kyau ta kuma bishop ɗinta tana da belt a tsakiyarta ta yi rolin mayafi a kanta kafin ta ɗauko ɗan slippers mai gashi-gashi launin yalo ta zura a kafarta bayan ta kammala kimtsawa ta fito daga ɗakin shi kanshi big guy da ya kalle ta sai da gaban shi ya faɗi ganin kyan da ta yi satar kallon ya rinka yi ba tare da ta ankara ba tafiya suka so mai tana a biye da a bayan shi ta yi tsammanin upstairs za su hau amma sai ta ga ya nufi lifta zaro idanu ta yi ganin inda za su shiga tunda take a rayuwarta ba ta taba hawa lifta ba sai yau wani irin raɗaɗi take ji musamman ma da suka shiga daga ciki ta yi sama da su a hankali ta sauke su a second floor kofar ta zuge fitowa yayi daga ciki da sauri ta bi bayansa a bakin kofar ɗakin nan da ta taba zuwa kwanaki ta ga wani mutum yana motsa jiki nan ya kai ta nan take ta gane cewa shine ɗakin kuma mutumin da ta gani shine chief ɗinsu a bakin dorum ɗin suka dakata da yin tafiyar Kabar tana da password ba za ki iya shiga ciki ba ba tare da kin sanya password ɗinta ba sai kuma idan shi ne baki izinin shiga daga masa kai ta yi alamar to amma yanzu babu security ɗin kofar za ki iya shiga sai dai ki kula police da barna tariya dai tana faɗin barna kuma sai ka ce wata ƙaramar yarinya na san ki da kiriniya shi yasa na faɗi hakan ya matsa masa fuska ta ba tare da ta ce komai ba ya bude mata ɗakin ya ce ta shiga ta fara aikin idan ta kammala yana a falo yana jiranta an samu satai da to sai da ta ga ya bar fati ɗin tukunna ta yi sallama ta shiga daga ciki kamar yau ta fara ganin ɗakin dama time ɗin farko da ta fara shiga ba ta samu damar kare masa kallo ba har mamaki take idan ta tuna mai rai ne ke rayuwa a ɗakin kamar ba za a mutu ba komai ka kalla mai tsada ne da inganci furnitures ɗin ɗakin har ɗaukar ido suke yi idan ka kalle su tsabar haɗuwarsu ga wani sanyin AC mai haɗi da kamshin room fresher har cikin hancinta take shakar shi akalla ta ɓata tsawon mintuna kafin ta soma tambayar kanta me ya kawo ta ɗakin dan ita bata ga abin da za ta gyara ba babu da ko kaɗan komai a gyare yake kamar yau aka fara amfani da ɗakin har gwara bedsheet ɗinsa ya tattare alamar an yi amfani da shi ɗaura idanuwanta ta yi akan toilet ɗinsa daga inda take tana kallon komai da ke a ciki ta jikin glass ɗin bangon a tsaftace yake komai na cikin safari ne kal rike kugu ta yi da hannu a ranta tana faɗin ikon Allah to ni me amfanin zuwa na fata ɗinsa me ake so na yi bayan babu wani abu da zan gyara ni wannan ɗakin ma in nawa ne ai sai yayi sati kafin in gyara shi ta jima a tsaye ba tare da ta taɓuka komai ba Tana wa da big guy da yake jiranta a falo ne ya sa ta yin saurin nufar gadon cip ta soma gyara shi bayan ta gama ta koma tana jere masa turarurkansa da body lotion ɗinsa da ya yi amfani da su da safe cikin kankanin lokaci ta gama gyara ko ina na fat ɗinsa fitowa ta yi daga fati ɗinsa ta sako down babu kowa a falon yan uwanta duka suna a bedroom ɗinsu kin gama gyara a hanzarce ta juya baya jin muryarsa big guy ne ya nufe ta hannun shi rike da daddaɗan amin rike da haɗaɗɗen wooden tray madaidaici daga saman lafiyayyen breakfast ne na gama madalla sannu da kokari ta ce mishi yauwa yanzu ki biyo baya na mu ɗakin ina so na gwada miki yadda zaki saving ɗin shi abincin amsa ta yi da to sai da ya fara tafiya tukunna ta bi bayan shi har suka haura second floor bayan sun shiga ɗakin ya ɗaura tire ɗin kan wani kayataccen table kafin ya dibe yana faɗin kin yi kokari jari haka kika iya gyaran ɗaki murmushi ta sake jin yayi beta a ranta ta ce dama can a gyare yake ba tare da bata lokaci ba ya soma kwatanta mata yadda za ta gaishe da chief da kuma yadda za ta tambaye shi me yake bukata ta zuba masa hada yadda za ta zuba mishi abincin duk sai da ya koya mata ya yaba da hankalinta shi yasa bai kawo mata bai kawo maran shi cewa za ta yi mishi kwaba ba zan tafi jari please kada ki bani kunya ki komai a wayance ina so chief mu ya yaba da ke ya faɗa yana kallanta insha Allah zan yi kokari good girl juyawa ya da sauri ya nufi kofar ficewa daga falon tsaye ta tana yanke shawara da zuciyarta maimakon ta yi abin da ya ce mata sai ta fito cikin sanda kamar barauniya tana yin waige-waige ganin babu big guy ne ya sa ta saki jiki da sauri ta sako downstay ta nufi bedroom ɗinsu tun kafin ta shiga ta soma wa batul kira batul da ke a zaune kan mirociya har ta yi wanka ta sanya pakistan a jikinta riga da wando launin blue sky ta sako da su Markanta har tsakiyar bayanta masha Allah jin da unesa take kwala mata nesa ta yi saurin miƙewa tare da juyawa tana kallanta da mamakin ganin yadda take haƙi lafiya toilet zan shiga sista. uzuri gare ni kashi big ya sanya ni yin aiki a fat ɗin chip din su dan Allah ki taimaka ki yi aikin tana magana haɗi da dafa kirjinta da ce fatul ta ce to ai ni ban san ɗakin shi ba sai dai ki nuna min mu je nuna miki ta faɗa tare da yin saurin zuwa gaban close ɗin kayan su ta ɗauko mata mayafin Pakistan ɗinta sai da ta yi mata rolin ɗin shi tukunna ta riƙo hannunta gaba ta yi batul ta bi bayanta suka shiga lifta su batul ba sabon ba sai bin liftan take yi da kallo sista menene wannan sunanta lifta na'ura ce da ke ɗaukar mutum daga sama ta kai shi kasa ko daga kasa ta kai shi sama ta fi sauki akan beni kin ga shi yasa shi yana gajiyar da mutum amma ita wannan tsaye kawai za ka yi ta yi sama da ke bari na gwada miki yadda zaki amfani da botin ɗinta ni ma a wurin big guy na gani da muka shiga a tare a tsanake ta yi mata bayanin yadda za ta yi amfani da ita Marmashi batul da sake me yasa ba za ki taɓa nuna min me yasa baki taɓa nuna min ba ai da ba zan ƙara hawa ni ba duk inda zan je a da in duk inda zan je ɗakin anti ummi ko na danish sai dai in haushi Unesa ta ce in dai wannan ce har sai kin gaji da ita dan daga yau ke ce za ki rinka zuwa gyara ma mace ɗakinsa sannan ki kai mishi abinci amma tukar rude batul ta furta ni kuma ta faɗa tana zare idanuwanta kwarai kuwa bika ya ce ta wannan hanyar ce kadai za mu iya biyan sa abin da yayi mana wato mu rinka kyautata mishi cikin kwantar da murya ta yi ma batul bayani fuskar batul da fara'a ta ce in dai wannan ne babu damuwa zan rinka kai mishi abincin in gyara masa daki kullum insha Allah murmushin gefen fuska unisa ta sake a ta ji daɗin amincewar da Batul ta yi dama da biyu ta yi hakan saboda ba ta son tana kusanta kanta da wani ɗa namiji ta san halin mutumin ta sarai duk ranar da Allah ya farfado da shi ya riske ta a ɗakin cif tabbas komai zai iya faruwa fitowa su kai daga lifta ɗin a bakin kofar ɗakin nashi unesa ta sanya hannu ta buɗe suka shiga daga ciki tunda batul ta ɗaura idanuwanta akan haɗuwar ɗakin nan ta tafi ta ruɗe ta rikice kamar wuyanta zai balle saboda yadda take yan leke-leke tambayoyi ta rinka jefa ma unesa menene wannan ya ake amfani da shi kinga ki yadda ki yi abin da ya kawo ki a sanin zan yi miki bayanin komai yanzu dai zan tafi in barki ai na faɗa miki tole zan shiga ki nutsu ki saurare ni kada ki yi mishi kwaba mutum ne mai son mace mai tsafta da nutsuwa na san duk kina da wannan dan Allah kada ki bani kunya my sister insha Allah yauwa my baby girl idan chip din ya shigo cikin girmamawa zaki gaida shi kina jina, ko daga mata kai ta yi alamar eh ta ci gaba da koya mata komai dangane da yadda za ta yi saving din shi daga bisani ta ce to sister ni zan tafi ki zaman ki ki sha AC kafin chip ya karaso tana fadar haka ta yi saurin ficewa daga ɗakin batul ta samu abin kallo haka ta rinka yalle leke tana yi masa yawo a ɗakin shi bayan unisa ta sako downstairs bedroom su ta koma fuskar ta ɗauke da murmushi har ta gara batul ta kammala aikinta ta dawo dan ta ji me ya faru bayan chip ya shiga ɗakin abu ɗaya take zillumi kada batul ta yi mishi kwaba tunani ta so mai me ya kamata ta yi yanzu dazire da asuba sun yi karatun alkur'ani da ake koya musu da wasu littattafan addini sannan sun yi break din su shi yasa sauran duk ba su fito daga ɗakin su ba saboda baccin da bai ishe su ba lokaci ɗaya ta tuna da iphone ɗinta ciki na rawa ta nufi bedroom ɗin su tana shiga ta nufi inda ta ajiye ta ta ɗauko wayar tare da backpack ɗin unaiza saman gadon su ta haye ta sanya hannu ta zuge su ɗin jakar ta soma kokarin lalubo sim din sam ta manta inda bosman ya sanya mata shi ranta ne bata cewar ta bincika littafin da ke a back a backpack din watakil a tsakiyar su ya zira sim din nan take ta zazzago da Facebook din ciki tare da diary din Oneza bude su ta rinkai tana neman sim din har ta zo kan diary din shafin farko da ta bude hoton Oneza ne lokaci ɗaya jikinta yayi wani irin sanyi ganin fuskarta ta yi kyau a hoton kamar ka kira sunanta ta amsa maka tunda ta kura ma hoton ido ko kyaftawa ba ta yi ba a hankali ta ɗaura hannunta tana shafa fuskarta yayin da idanuwanta suka ciko tab da kwalla ta so a ce za ta iya karanta labarinta amin ta so a ce za ta iya karanta labarinta da ta rubuta a diyari din sai dai raunin zuciyarta ba zai bar ta ta iya karantawa ba a hankali ta furta i love you so much our lovely sister Allah ya cikanki tana kokarin rufe diyari din ba zato ba tsammani sajid ya faɗo ɗakin san babu sutura a jikin shi sai ɗan gajeren wando tsumar kansa a yamutse kamar yadda fuskarsa take a yamutse babu annore babu walwala ko sallama bai yi mata ba ita kanta da ta kalle shi sai da gabanta ya faɗi Kanin yadda ya faɗo mata ɗaki da shot muryar tana rawa ta furta sajid lafiya ka shigo min ɗaki babu sallama me ke damun ka? ta jefa masa tambayar tana kallon shi babu alamun zai amsa mata har sai da ya haye kan gadonta ya zauna yana fuskantar ta labbansa na rawa ya furta i had a ya faɗa yana kokarin tattara nutsuwar shi a matukar gari ta ce wani irin mafarki kai ne da ya rikitar da kai haka riko hannunta yayi cikin nashi ya matsa shi kafin cikin sanyin murya ya furta tin sister dina ras ta ji gabanta yayin mugun faduwa tun kafin ma ta ji karshen zancen sister tun bayan da muka baro prison muka tsinci kanmu a daji kafin Allah ya kawo mana ɗauki muka bar dajin zuwa Amerika. Ban taɓa yin mafarki da ita ba, tamkar ma na manta da ita ne don ko tunaninta ba na yi. Amma yau bayan mun kammala yin breakfast, dama bacci bai ishe ni ba, na koma daki na kwanta. Cikin kankanin lokaci bacci ya awan gaba da ni. Kwatsam na yi mummunan mafarkin da duk da kin taɓa faɗa min babu kyau mutum yayi yi badram ya faɗa ma wani. Amma wannan mafarkin kamar wani tuni ne da Allah yake yi min akan 'yar uwata. da kuma sauran yaran da ake azabtar da rayuwarsu a gidan kurkukun kaddara a yayin da yake yin maganar hawaye ta ne sun wanke fuskar shi jikin su sai tsima yake yi ina sauraron ka ka faɗa min me ka gani a cikin mafarkin naka na ga abin da ya fi karfin idanuna saboda bala'i kukan da nake a cikin mafarkin har a zahiri sautin shi yake fita ba tare da sani na ba har sai da Naufal ya farkar da ni daga baccin yake faɗa min shiru ya ɗanyi na wani lokaci suna kallon juna idanuwansu a zazzare yayin da bugun zuciyarsu ke hawa a cikin mafarkin da na na ga sista ɗina gabriela tare da wasu yara sanya cikin jajayen uniform kalar namu ko ina na jikinsu jiki yake da jini hannayensu da kafafuwansu a ɗaure suke da igiyoyi hatta bakunansu an toshe su da jan kyalle na rinka ihu ina kiran sunanta bata iya yi min magana sai dai hawayen jinin da yake fita a cikin idanuwanta Sista, ban san ya zanyi ba ni da farko na fidda rai da ita amma a yanzu ina son ganinta ina son sanin wani abu ina son sanin a wani hali take ciki tana rayu ko ta mutu duk da bana kawowa raina cewa ba ta da rai da kyar ya karasa maganar wani irin kuka ne ya ci karfinsa da sauri ya kifa kansa saman kafadar Unesa Unesa hankalinta ba karamin tashi yayi ba ta rasa gane me yasa har yanzu ba su yi wani yunkuri na ruguza gurgugun kaddara ba tabbas sun yi ganganci saboda kowane dakika ɗaya da suka ɓata barazana ce ga rayuwar sauran yaran da ke a prison a hankali ta ɗaura hannunta saman bayan shi cikin sanyin murya ta ce ban san ma me zance ba ni kaina na girgiza da jin mafarkin da kai amma abin da nake so in tuna maka mafarki ba gaskiya bane ba lalle bane abin da ka gani ya zama na gaskiya zai yi wuya lallashin shi ta ci gaba da jikin shi duk ya sake babu kuzari kamar wanda ya ciwo hadin zazzabi ke kokarin kama shi Na da kansa ta yi daga kan kafaɗarta ta tallafo fuskar shi da hannayenta biyu da kire yake iya buɗe rinannun idanuwan shi waɗanda suka kaɗa jazir da su dan Allah ka daina kuka bana son ganin ɗan uwana a wani hali na damuwa bana jin daɗi muryar shi na rawa yace sista ba za ki gane ba ni kadai na san abin da nake ji wannan mafarkin ina jin shi da gaske ba wasa bane ni dai kawai ki shirya mana abin da ya kamata mu yi shiru ta yi tana tunani a ranta na tsawon mintuna ba tare da ta kau da idanta daga nashi ba ta ce sajid ka kwantar da hankalinka insha Allah komai ya kusa zuwa ƙarshe yunkurin da za mu yi zai zamto takon ƙarshe a tafiyar mu a yanzu ba za mu iya yin komai ba har da nish in har da nish bai samu lafiya ba shine jagoran mu kuma garkuwar mu su kansu mutanen da ke kula da mu burinsu da nish ya farfado daga muguwar kasala da yake fama da ita har yanzu hange ne har yanzu ban gane me kike nufi ba shin mu ba za mu iya tona musu asiri ba ne sai da nishi wani asiri za mu tona musu bayan sun riga da sun san komai dangane da rayuwarmu a firgice sajid yake dubanta da alamar mamaki ya furta ke kika faɗa musu girgiza masa kai ta yi a'a ba ni na faɗa musu ba amma ina da tabbacin sun san komai kuma akwai shirin da suke yi shi za suke kubutar suka shi yasa suke bukatar da nishi fuskar shi da alamar rudanin kalamanta yake kallanta fahimtar hakan yasa ta ce mishi zan yi maka bayanin komai amma ba yanzu ba ni dai buri na ka kwantar da hankalinka sista mu kuma za mu ci gaba da yi mata addu'a har zuwa lokacin da zamu da zamu ɗauko ta kwantar mishi da hankali ta ci gaba da yi har sai da ta ga ya samu nutsuwa tukuna ta ce ka tashi ka shiga toilet ka wanko fuskar ka duk ta ɓaci da hawaye in a cool voice ya amsa mata da to ya sako daga kan gadon ya nufi toilet ɗin ɗakin su ya shiga ciki har sai da ta ga ya mai da kofa ta rufe sannan ta kauda idanta ci gaba da neman sim ɗin ta yi sai da ta tarwatsa littattafan a ƙarshe ta gano shi cikin ƙaramin aljihun backpack ɗin ajiyar zuciya ta sauke kafin ta ɗauki wayar ta sanya sim ɗin power button ta danna nan take screen ɗin wayar ya yaske contact ta shiga anan ta ga phone numbers waɗanda Dr. Laura ta yi mata saving akan waya murmushi ta suke tana tunanin wani tam ya kamata ta kira a waya su gaisa kafin ta yanke shawara ta ta fito daga toilet fuskarsa da leman ruwa ya nufo ta idanuwansa akan wayar hannunta tun kafin ya yi magana ta ɗago da wayar tana nuna mishi ta ce ka tuna wannan wayar fuskarsa babu walwala ya ce na tuna ita ce Dr. Laura ta America ta baki ko daga masa kai ta yi ina fata kanka bai yi maka ciwo cikin kulawa ta yi masa maganar zama yi daga gefen gadon kafin ya ce yana imin amma da sauki ko in karɓi maka magani girgiza mata kai yayi alamar a'a ba sai na sha ba zan ji sauki insha Allah da yari da ke ajiye a gefen ta ya kai hannu ya ɗauka. har zai buɗe shi ta yi saurin fisge shi tamkar walkiya wasu hotuna guda biyu kananu suka faɗo daga cikin diyari ɗin. babu wanda ya lura da su a tsakaninsu har hotunan suka sulale kan fulo ba zan bari ka buɗe shi ba saboda zai iya fama maka raunin da ke a zuciyarka ta faɗa tare da tattara textbook ɗin da sauran kayan da ta fiddo daga jakar ta mayar da su ciki miƙa mata hannu yayi tunda kin hana ni ganin diyari ɗin ba ni wayar hannunki babu musu ta mika mishi danne ya so mai duk tana kallon shi Unesa kin san wani abu Da sauri ta ce a'a Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan da sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku takon karshe kashi na goma sha uku kina wani abu ne girgiza mai kai ta yi a'a ba abin da nake yi yauwa my baby girl kin tuna maganar da muka taɓa yi da ke last week shiru tai tana faman kyafta ido a kokarinta na ta tunano maganar da suka yi na manta ka tuna min mana numfasawa yayi kafin ya ce